a bar kowace ƙasa da ilimin da suka gada a kowace ƙasa da ilimin da suka yi gada da irin malaman ne namu na yanzu na zamanin ne ya buga wani littafi aka ce za a zo kowa da takobi a wuya sai ya bi littafinka zai ce eh ko a'a to gaba fatawa zai yi wanda ya saba mishi shike na kowa ta eh, abin sai da a rage al'umma kun gane bambancin domin wancan fakihi ne faƙaha ya fahimci addinin musulunci na nan kuma ba su fahimta ba in ka fahimci addinin ba za ka ɗauka ka ɗin nan shi kai shi ne ra'ayi in ka fahimci addini ba domin akwai bambancin ra'ayi da nassi shi nassi ba a bambanta tsakanin a'imma malamai biyu ba sa rikici akan nassi ba za ka taɓa samun wani malamin addinin musulunci ya ce Allah ba ɗaya ba ne qul huwallahu ahad wannan ne ma'anar ahad din ba wanda zai ce ba ɗaya bane kowa ya da ahad ɗaya ne domin Allah bai son a samu shubuha a wahadaniya tashi saboda haka babu rikici amma inda Allah bai bayyana ya zama za a iya ɗaukar eh, wato tafsiri iri-iri to wannan malamai suka yi saɓani to irin wannan saɓanin ne ake samun mazhabobi don an samu irin wannan saɓani kowane mutum ya yi daidai ne amma ne ba a son fitina me ya fitina shi ne ka zo ka samu al'umma sun gaji ilimi ilimin nan yana da silsila har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai aibanta shi amma kai sai ka ɗauko wani baƙon ilimi kamar da malik ya yadda an ɗauki ilimin mutanen madina an je da shi bagdad kafin ilimin a karɓe shi a can sai an zubar da jini akan abu mustahabbi ko bambance bambancen su sai ce a khalifa bari kowa da nasu to kai yau ya kai ɗalibi ko ka je azhar ko ka je saudi arabia ko ka je pakistan ko ka je wata ƙasa sai ka ɗauko wani ilimi ga ka suna kan ilimi ingantaccen ilimi wanda kowa ya yarda hanya ce sabil zuwa aljanna kai ka dawo ba abin da jikinka na rawa tana so dai a baka wanda ka hau sai ka jefa wannan abin da ka ɗauko ka jefa wannan abin da ka ɗauko ka hargitsa mutane ake ba ni labari wani limami shi ya gano yanzu cewa ana iya yin sallar shafa'i da wutiri raka'a uku gaba ɗaya ya yi bincike yanzu ya gano eh ba sallama a tsakiya ya eh, akwai wannan akwai masu faɗan haka akwai masu yi kowa. amma a ƙasan nan ilimin da mutane suka gada na madina suka ke cewa yana karhanta wannan abu makaruhi makaruhi me yasa domin usulin malik ko da ka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu ma'anahu jaiz ana iya ana yi kenan amma al dawama alaihi annabi ya ci gaba nan haka nan in da ya mudawama ba ya ci gaba yana haka nan wurin mami ka zo kuma kai kana mudawama kan shi suna ta da'a ce abin da annabi bi doge yana yi ba kai za ka zo ka doge kana yi ka zama ɗan gida a wurin malikiya to saboda haka makaruhi ne shi yasa suka ce alwitr inda na wato raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu a sallame sannan a yi ne a witri a shafa'i bibbiyu sannan a sallame a yi wutare wa makaruhin mutum ya hada makaru to kai ka je ka ɗauko ilimin hanabila ko ilimin shafi'iyya ko wata mazhaba ahlul hadith sai ka shigo cikin mutane sai ka jefa musu wannan aiki to fitina ka zo da shi ba ilimi ka zo da shi ba fitina domin da ka yi abin da suka saba suka sani za a samu matsala to an ce masallaci ma ya rabe wayansu ma sun ba zuwa sallah wurin don wannan dan abu saboda ta matsalar su malaman da suke ɗauko abubuwa suna jefa a cikin al'umma da bata sani ba wanta kullum kuma ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ma'ruf aka ce ba ya'muruna bil haqq ba bil ma'arufi domin gaskiya na da amma kuma wata ce ma'arufi aka santa sai kama mutane umarni da abin da suka sani masu fatawa suna kawo abubuwa cikin mutane awam wannan bai halatta domin fitina ita ce malik ya guje ta can to ya wajaba duk wani wanda ke da ilimi in yi bincike binciken shi a cikin littattafai ko ya haɗu da wata jama'a suna yin wani ibada ya ga ta saba ma abin da mutanen garin su suke in ya dawo ya yi hankuri da wannan abin da mutane suke da ana yadda a canja da tun tuni ma addini ne ya bace kisa malik ne yake cewa huwa malikiyya a ƙasan nan duk malamin da aka yi a ƙasan nan duka duk malamin da aka yi a ƙasar nan ya san cewa mazhabin fiqh da ake bi a ƙasar nan malikiya ce duk malami wanda bai sani ba ba malami bane wanda bai sani ba ba malami bane amma duk malamin da aka yi a ƙasar nan ya san mazhab na fiqh wanda ake bi a ƙasar nan malikiya ce to meye ya yi zafi da sai ka ɗauko musu hanabila sai ka ɗauko musu harafiya ko sai ka ɗauko musu albaniya ko sai ka ɗauko musu dimbaziya ko ko sai yani mazabobi sai ka ɗauko ka hargitsa mutane sannan mahimmancin mazaban nan sai a kotu inda kuna son shari'a musulunci ku yi ta da gaske ba da wasa ba dole sai da mazhaba domin ta mazhaba abin da take yi ake cewa al-hakim hukumul hakim ya fa'il khilaf hakim duk abin da yake hukunci shi kan ɗauke wato sakani tsakanin mutane kun ga farawo in kun yi shari'a musulunci kuka ce ba mu da mazhaba to ko hannun farawo ba za a yankewa ba so domin an zo yanke hannun ɓarawo akwai ra'ayi iri ne wani zai ce za a yanke hannun shi ko da igiya ya sata ko da ƙwai ya sata wani ce sai ya kai rama dina wurin malik ko wannan na da dalili wannan na da dalili amma malik ya rinjayar da dalilan shi shi kuma to amma a ƙasar nan abin da mutane suka sani ɓarawon da ya sata raba dinar ana yanke hannun shi saboda haka in ka zo ka ce ba mazhab ba mazhab an kama barawo za a hannun shi da rubdina da sai wani ya ɗauko maganar wayansu mazhab ya ce a'a ba za a yi ba shikenan ai ta rikici ai ta rikici wannan ce zai wannan wannan ɗauko wannan dalili wannan shi kuma barawo yana ce yana ganin suna ne suna musu sai suna ne gudu ko ba ba sai gudu yaban malamai sai suna ta suna ta shi <laughs> so sai da mazhab sai da mazhab ake yin hukunci kuma domin ahkamul mazhab dabuta wato an an tara su an jera su an rattaba su amma in kace zaka dauki usuluddin nusus kawai to zaka rude kai kanka kafin ka rudar da wani sai ka rude domin wahab ibnu wahab yana cikin manyan manyan malaman hadisai kuma ɗalibin malik ya ce ai na yawata hadisai suka ruɗa ni amma ba daban malik da laif ba da na halaka sai mutum ya halaka da yawan hadisai ba ku gani yanzu wayansu an kira sallah asuba an kira alfijirin ya fito an kira amma su ci gaba da me cin abincin su suna da hadisi suna da hadisi وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ku ci abinci har sai wanda ya bayyana muku in alhijir ya fito kafan kakkace abinci alhijira ya fito shi ne kuma masha alaihi al'imma dukansu abu hanifa malik shafi'i ahmad eh matuƙar alfijiri ya fito kada ka kuskura ka ci abinci in ka ci akwai kafara a kanka amma wani yake yamin sama hadisi nan sallallahu alaihi wasallam sai in kun ji kan abu a hannunka in ka ji mu'addi yana yi to ka ci kai akwai hadisi akwai hadisai iri iri da yawa da yawa amma mu'tamad an yadda da shi an tattace shi an yi aiki da shi ai ingancin hadisi kawai bai isa akwai sharuɗai guda hudu kafin aiki da hadisi sharuɗai guda hudu don ka ce wannan hadis sahihi rawahu muslim rawahu wakina muslim rawahu abu dawud tirmidhi wa kaza wannan sharadi ɗaya kai kake magana sihhatul isnad sanadin shi sahihi ne amma ba aiki kafin a fara aiki da shi akwai sarƙai guda uku kuma in ka ce rawa buhari kawai ma'anin shi sanadi ingantacce ne me sharadi na biyu muttadhu dalala wannan hadisin nan da ka faɗa abin nan da ake magana shin hadisin nan ƙuruƙuru ya fito ya bayyana shi domin in bai fito bayyana shi ƙuruƙuru ba zai akwai wani intiman kai ka ɗauke shi a wani bangare kai ka je kana cin abinci alhali ka sa alfijir ya fito zai yana da wani fuska sai masalan hadisin da annabi yace in ka ji mu'azzin in ka ji mu'azzin shin ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'azzinai da mu'azzin mai kira cikin dare da mu'azzin mai kira ne to a wannan hadisin wane cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi baka sani ba suke nan ko ka zo da hadisi eh ingantaccen sahihi to amma muqtadihu dalala shin hadisin ya bayyana ko in ka ji sallah kira na biyu bayan alfijiri ya fito ka ci to ɗauka ma ya ce haka ɗauka ma ya ce haka ka samu wasu ruwayo da ifi ya ce eh to akwai wani sharadi na uku ne yakunu mustamir al-ahkam shi wannan hadisin nan hukuncin shi ya ci gaba an ci gaba da shi malamai ba su ce an tsayar da wannan hukuncin ba hadisi ne abu hanifa ya ce ba a aiki da shi malik ya ce ba a aiki da shi Shafi ya ce ba a aiki da shi ahmad ya ce ba a aiki da shi shin wannan hadisin mustamilul ahkam ne to amma da shi yana bata azumin shi yana fata azumin shi don waɗansu mutanen da ba su kai waɗannan ba sun ce ya yi sannan kuma ya kun rajihan ala ma yu'aridu shawari na hudu kullum wannan hadisin da ka zo da shi in yi karo da wa'yansu ya zama shi ne ne yake rinjayar su a sihan shi a budalalar shi a kullum akwai mu'arid aqli hankali na hankali Yana akwai hadisai da yawa na sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu hatsarin kada alfijir ya same ka abun nan hadis bilal ya ce ku ci ku sha in bilal ko ka je yana kiran sallah domin eh, na ku ce ku sha domin yana kira ne cikin dare me yake nuna ake nan? in alfijir ya zo a ci to shi yana hadisin na ka rajimin ala wannan wannan mutafakun alaihi wannan amma mutafakun muttafaqun alaihi marjuhi ne to ta rigima za ka yi saboda ka wanda ji wannan fatawa ya san kuma ya karya azumin shi ta wannan ya rama ɗaya ɗaya ɗaya sittin tun wanda ya sha Allah ne da mu eh eh kamar yaya mutum ya zo yana so ya sallam ne isha'i eh ya ce irin shi ne da fitirar wannan inna ma ji'ila al-imam bi utamma bihi wannan fassara ta malamai maliki ke cewa to dole zama niyyarka niyyarka da sifarka da komai ta zama daidai da liman dama an sa liman da ai koyi da shi ne ba yana liman yana tunanin haka ba kai tana haka yana magariba kai tana isha'i ko a ku sallah tare daya kuma mutane wato wato akwai karancin fikihu أكوني عبد الرحمن بن المهدي عبد الرحمن بن مهدي بعد المهدي بعد المهدي هنا بتشكل من ينقع لبن شافعي شما ببما لمين بالنسبة لنا أنا سمك مالك شافعي أبو حنيفة ويقع لبن من يمين مالوين من يمين فعبد الرحمن بن المهدي ليتي سيتي الثوري شنو إمام الثوري sufyan al-thawri yace imamun fil hadith wa laysa bi imam fi sunnah ya malamin ki magana ai sufyan al-thawri babban malami ne imam shugaba ne a ilimin hadisi amma ba shugaba bane a ilimin sunna al-azza'i shine malamin sham shi kuma yace imamun fi sunna wa laysa bi imam fil hadith Al'azari ya iya sunna malami shugaba ta kare ta kare ta kare al'auzai shi ne imamu sham shi liman ne imamun ne a suna amma ba imam a hadith ba sauri kuma aka si sai ce wa malik imamun fi hima eh, amma shi malik imam ne fil hadith kuma imam ne fi sunna muhammad abd rahman bin mahdi to sai aka yi wani malami ibn salah shi shafi'i ne yana da fatawi littafin shi ya ka tambaye shi akwai manyan mu malaman mu abd rahman bin mahdi ya yi ta magana ake tambaya ibn salah ya yi ta magana ake cewa a wani shugaba ne a hadisi amma ba sunna ba wancan kuma shugaba a sunna ba hadisi ba mali kuma shugaba ne a su biyu me ma'anar wannan magana sai ibn salah ya ce me yi ma'anin wannan ya ce a sunna ha huna ita ce diddal bid'a a sunna ha huna diddal bid'a ba an ce imam fi sunna ba da imam fil hadith sai ce da yawa akan samu alimin fil hadith mubtadi'un malamin hadisi amma kuma dan bid'a ya san ya hadisan sai ta fito da bidiyoyi daga hadisan domin bai san yadda ake yin hadisan ba sai zaka samu malami alimin da hadis amma mubtadi bai san sunna ba sai bid'a zaka sai kana buƙatar ilimin sunna daban da ilimin hadis daban hadis shine riwaya an rawaito kaza kaza kaza shine hadis amma sunna fa da su aka yi abu suna gani kamar yadda kuka yi zama da malam annabi ba kusan yadda yake ba to wani shi kawai labarin malam yake ji za a haɗa kai da shi bari ba baku misali ku gane kuma asibiti ne mutum ya je asibiti sai aka ce ga wani nas irin masu aiki a operation theater shekarar shi ashirin shekarar shi ashirin ana fiɗa da shi nas shekarar shi ashirin ana fiɗa da shi to ga kuma wani sabon likita jiya jiya ya fito daga makarantar likitanci jiya jiya ya iya karatun littattafan likita amma bai taba aiki a a tiyata ba kai kuma kana so a maka operation wa zaka zaba yi maka eh? wanda yake shekara ashirin ana yi da shi ana wannan gyaran haniya da shi shekara ashirin ko ko wanda ya fito shi ya karanta ta a littafi zai yi ma yana operation zai ce a ɗauko littafi nan yana ɗan dubawa na dubawa wato wannan likitan nan da ya karanta wannan a littafi kamar wanda malami ne wanda ya karanta hadisai wannan nas ɗin nan da shekara ashirin da shi ake to ilimin da ya ɗauka ilimin sunnar aikin ne to shi malik hadisai ya karanta shi nazariyan aikace ya yi amaliyan ya gani saboda haka yana da ilimin hadisi kuma yana da ilimin ne sunna wanda ba kowane malamin ke da shi ba eh, eh? ina cikin littattafai saboda ka in yayi magana in yayi magana ba yayi ta bane kawai haka nan a'a akwai wani ilimin sunna to wurin malik kuma wurin malik sai ce wannan ilimin sunnan nan nawa ya fi inganci ya fi ƙarfi ya fi komai kan wannan riwaya saboda haka in na samu saɓani tsakanin hadisi da wannan eh, experience da muke da shi amal ahli madina in na samu sabani sai ya rujja yadda wannan aikin domin na tabbata mutane ba su cika canjawa ba amma hadisi mutum ɗaya tak cikin waɗanda mutanen da suka je shi ɗaya zai iya ƙarya ko bai ƙarya ba zai iya mantuwa ko ba haka ba to amma aikin fa da aka saba yace bai ya canju saboda haka ina kaddama sunna akan hadisi so sai ku ga wani ya zo ya ce a ah, malikiya gashin suna sadalu ko suna eh, sallama ɗaya ko bai ba su da hadisi ba su da hadisi a maganar sadlu ba ba su da hadisi ba ne malik da kanshi ya rawaito hadisin qabdu ya rawaito shi a cikin muwatta ya rawaito shi ya san shi amma da aka tambaye shi kin mudawwana domin shi kuma littafin shi na mudawwana shine ilimin sunna amma muwatta ko shine ilimin hadisin sai in ka je mu wata ka ga ya ce eh ya rawaito hadis wa'il annabi ya ga mutum na sallah ya dauki dama ya dauki hagu ya sa hannu annabi ya canja ya sa hannu za ka gaisa muwatta amma ka yi ga dawwala a sunna da aktan bi annabi sallallahu malik saka dama saka hannun dama akan hagu a cikin sallah yaya haka sai malik ya ce la a'rifuhu fil fariḍa ban san ana ya sallar farilla ba wala ba'sa bihi fil nafil amma in sallar nafila ne eh babu laifi ashe wannan hadisin nan da kuke faɗa shi maliki ya san eh a sun a nafila ne ba a farilla ba kuma za ka samu wannan ilimin a mudawwana yana can wuce. sai ya ce yana ce yana karanta littafin hadisai bai karanta littafin sunna ba sai ya ce a ah, yana daga cikin bid'a da ake yi ta malikiya sake hannu ana sallah alhali kuma shi din ne bai san sunna ba kun fahimci abu ah, me tambayar ka sunana Muhammad Sukawa sannan kuma ni ne ciyama na masu zama waje a tambaya na a nan wanda yi magana da su cewa wanda ya ci abinci bayan alfijiri eh, ya ke ko eh. ya kokari ya rama wannan abubuwan da ya faru eh. saka kuma shi da himma yana da kama saka ya dogara ga waɗansu hadisai ne da kai bayani to shi kenan shi kuma wannan bai zo mai ba sai kaga kamar an samu misunderstanding a cikin abin da yake yi ce yana da dama ya tuta yanzu kawarwarar da shi ya gamu ya bai dole sai ya koma ya <laughs> tawaye kenan tawaye kowa bismillah wato abin da yake cewa shi mutum sai duba halin shi mutum sai duba halin shi lokacin da suke mai wannan fatawa yana kokonto ko bai kokonto yana kokonto kuma yi to sai akwai kafara kan shi amma in bai kokonto yana tsammanin iyakan ilimin kenan to wannan shi kuma sai istighfari amma kada ne kada sake Allah shirya da mu eh, to ina muke wato me aka ce okay au tahriru raqabatin if raqaba ko ko enta wato an ce ka ciyar da eh, miskinai tara a goma ko ka ba su tufa in ka kasa ba a ba ka kasa bane au aw kana da zabi ko ka ciyar ko ka ba da tufa ko ko ka yanta raqaba wato wuya raqabatun ay mu'mina wannan wuya ba baiwa ba ko ba baya ba mumuni sai kuma ya zama mumuni sharadi kama fi kafaratul qatl kamar yadda yake cikin kafara na wanda eh, kisa ba da gangan ba wal bihar hamlan lil mutlaq ala al muqayyad domin at-kafaru qatl aw tahrir yaqabatu mu'mina an qala mu'mina a kisa amma anan aw tahrir yaqaba ba qala mu'mina ba to a mazhabin malik Sun ya ɗauki inda aka sake magana ya duba inda aka kayyade ta sai ɗauko da ƙaidin nan kamar misali kana yin kai baki ko kai baki sai ka ce ma iyali a kawo shayi a kawo shayi shayi ana sa sukari ko wasawa ba a sha ba sukari ba to madara fa eh to in kana cika cin yalinka a kawo shayi da madara shayi da madara akwai ƙaidi ba to wata rana kuma baki suka zo sai ka ce a kawo shayi za ta kawo madara kuma za ta kawo ba eh? za ta kawo kuma za ta kawo ba za ta kawo to kunna wato hamlin mutlaq al muqayyad kenan ce wannan a kawo shayin nan ba kai kana nufin shayi ba a a kawo shayi da madara eh, a kawo shayi da madara ka saba ka zo ka ce a kawo shayi da madara aka kawo sai wani ya zo kawo sai ka ce a kawo shayi sai ka kara da madara eh, za ka kawo shayi da madara saboda haka da Allah sun ya ce a yi tahrir waqabatul mu'mina sai na kuma sai tahrir raqaba kawai ana nufin raqabatul mu'mina wannan wurin malik amma wurin shafi fa ba haka ba to amma malam da ya kawo fuskan nan sai ya nuna kenan har yanzu yana nan kan ra'ayin ne malikiya lokaci yayi na ga alhamdulillah maganar malamai sun karhanta shi ko da yake amma kur'ani magana Allah ce an musu man kana halifan falyahlif billahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya kasance yana rantsuwa to ya rantsuwa da Allah eh shine sunna ta abin nan to lai lai lahu nafsa illa wusaha

ya ce turanci fa da boko wai kuma ya ce mu ya kasa karanta fatiha wannan bai da sauki sai ya ji ya koyi ta to Allah ta ta fata musu Allah ta fata duk amin cewa da su wasu masu ma'aure wasu ma'aure ta Allah biya mana bukatun mu dukkan mu gaba na alheri to amin